sauraro assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon labarin mai taken sakacin waye wanda Sumayya Alƙadar ta wallafa. Fata za ku biyo mu domin jin irin darasin da ke cikin wannan labari. Garin Yambo kamar yadda na samu cikakken labari daga bakin Ummati da sauran bincike na na ilimi akan tarihin yankin namu. Kasancewa ta wata irin mutum mai son sanin tarihi da man sassalar ilimin abu. Yankin Yambo wani babban birni ne ko kuwa in ce alƙarya da ke a yankin duwatsun Mambila a jihar Taraba a Najeriya shi ne babbar hedikwatar karamar hukumar Sardauna wato Sardauna Local Government da aka fi sani da tsohuwar Mambila a jihar Taraba. Sunan Sardauna Local Government ya samo asali ne daga zuwan Alhaji Sa'amad Bello Sardaunan Sokoto a shekara ta 1955. Mutanen Mambila suna zaune ne a tudun Mambila Garin yana kusa da boda, wato iyakar da ta raba kasar Najeriya da kasar Kamaru. A wasu lokutan masana tsaunin Mambila kan kira tudun Mambila da aljanna a duniya. Wannan ya samo asali ne da kasancewar garin Gembu, gari mafi kyawun yanayi na sanyi mai ban mamaki a arewa maso gabashin Najeriya. Masana ilimin labarin ƙasa sun tabbatar da cewa a ƙasar Najeriya baki ɗaya babu gari mai irin kyawun yanayi na sanyin Gembu sannan gari ne mai cike da albarkatun ƙasa wanda da gwamnati za ta mai da hankali wajen bunƙasa shi da ta samu arzikin kuɗin shiga mai yawan gaske a kansa sakamakon yadda garin ya ja hankalin masu yawan buɗe idanu a ciki da waje a gembu akwai wasu manyan dams guda biyu wato barub dam da kuma tunga dam masu tsohon tarihi tun tana ansar town of Bonny Garin Mambila na zaune a matsakaitan duwatsu tsayin kusan mita takwas. sama da matakin teku yana daga cikin manyan biranen Najeriya. Gembu na da haɓakar kiwon shanu, tumaki, awakai da bufalo, tsuntsayen gida kuwa Allah ya yi albarkar sa Gembu wanda ya sanya wa garin albarkar nama da abinci mai lafiya, duk da cewa sun fi kiwon dabbobi fiye da cin su. Abincin da ya fi yawa a Gyambu shi ne kayan marmari, wanda ke taimakawa kwarai wajen kasancewar mutanen garin cikin ƙoshin lafiya. Yawan shan fiya ya mai da fatar mutanen Mambila wata irin ɗanyar fata mai laushi da silɓi kamar ta Larabawa. Gyambo gari ne da Allah ya halicci kyawawan mata. In na ce kyawu to ina nufin tsurar kyawu na halitta fiye da na sauran duka ƙabilun Fulanin Najeriya. akasarin 'yan gyambo musamman musulman cikinmu za ka gan mu dogaye ne haka sirara masu cikar zati da kamala sirantakar da ke ƙara mana kyawu matan gyambo masu asalin dogon hanci da doguwar fuska ne masu sassanyen kyawu da babu fulanin da suka mallaki irinsu a faɗin ƙasar najeriya waɗannan da na ambata ba dukkaninsu ne 'yan ƙabilar mambila ba mutanen gyambo sun fito ne daga rukunin ƙabilu daban-daban yaren garin gyambo shine fulatanci zuriyar ɗinsa hausa ba ta da tasiri sosai yaran da aka haifa a gyambo gambo ko zo kashe ka da hausa ba su sani ba sai waɗanda suke fita suke ta'ammali da bakin haure matan gembu wasu irin kyawawan mata ne na bugawa a jarida kamar san haɗa iri da larabawa saboda tsananin sanyin garin ba sa ta'ammali da fanka ko ac mutanen da aka haifa a gembu ba su taɓa ganin fanka ko ac a zahiri ba sai dai a talabijin ko a littafi saboda ƙarfin harshen fulatancinsu Hatta a coci da Fulatanci ake samun kasancewar kiristocinsu sun fi musulmai yawa. A wancan lokacin da nake magana a kai mazan Gembu na fita cikin jihar Taraba don yin karatun boko, amma matan Gembu ba sa karatun boko sai ko. Waɗanda a wannan ƙarnin da ake ciki ne ma suka ɗan fara karatun boko. Shi yasa ake faɗin cewa matan Gembu 'yan ƙabilar Mambila ba su da wayewar kai kamar na sauran Fulanin Jalingo, amma kuma suna ba da ƙarfinsu akan neman ilimin Muhammadiyya wanda yasa ba za ka taɓa kiransu da jahilai ba. Sana'ar matan gyambo sakar kayan sanyi da zannuwan gado na rufuwa masu kauri waɗanda suke sakawa don amfanin kansu saboda yanayin garin su sai ko kiwo da noma. Sunan yaren garin neman bila, sunan garin kuma shine gyambo. Kamar yadda na faɗa a sama a gyambo shine birnin Mambila wanda ke karkashin karamar hukumar Sardauna. Gaba ɗaya garin da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da shi akan duwatsu suke tsugunne, wato Mambila Plateau. Mambila ya zama tourist attraction na jihar Taraba sakamakon ni'imar sanyi da Allah ya yi wa garin da sauran albarkatun ƙasa da ba za su lissafi ba. Geographers da yawa sun yi rubutu a shafin Wikipedia a kan tsaunin Mambila, haka masu binciken albarkatun ƙasa sun tabbatar da cewa akwai zinare da shuɗin yakutu a kwance a cikin ƙasar Mambila. Wasu marubutan ilimi kuma sun yi ittifaki akan garin Mambila wanda sam gwamnati bata mai da hankali akan albarkatunsa ba da cewa da gwamnatin Najeriya za ta mai da hankali akan sa da ya tabbata Heaven of Earth da ake kira da shi ko kuwa ya zama tamkar kasar Dubai a Najeriya. Hanyar zuwa garin Mambila kansa a kan dutse yake wanda ya taho daga garin Jalingo. Mambilawa wato 'yan asalin Gembu ba su cika ji ko yaren harshen Hausa ba. Musulminsu da kuma Kiristocinsu, they have a very strong Fulfulde accent wanda ya bambanta na dukkan Fulanin Najeriya. Ƙauyukan da ke yankin Gembu sun haɗa da Tunga, Mai Samari, Yalwa, Sabon Gari da kuma Unguroje. Kafin zuwa garin Gembu sai ka fara isa Noman ta jihar Adamawa sannan ka ɗauki hanyar Taraba. Tafiyar awanni biyu a tsakani kafin ka iso Jalingo. Daga nan ne za ka ɗauki hanyar da za ta kai ka Gembu. Tafiyar awanni takwas ne a tsakani kafin ka samu isa Gembu. Don haka tafiya daga Kano ko Kaduna zuwa Gembu tafiya ce mai nisa ta tsawon awanni 21 zuwa 22. Tafiyar kwana ɗaya kenan cer Idan har ba mutum ya yi matsaya a garin Jalingo ba. Ƙasashen Turawan Yamma sun mai da Gyambu tourist destination na Taraba. Ba ka raba gyambu da bakin jar fata lokaci zuwa lokaci. Lokaci-lokaci suna ɗaukar hotuna a cikin motocinsu masu buɗaɗɗen sama. Ba turawa kaɗai ba ma wanda ya san ni'imomi da albarkatun da ke tattare da gyambu kuma yake da halin zuwa to kuwa zai so ya kai kansa yawon buɗe ido wannan gari namu mai ɗimbin albarka don hutawa da ƙarin faɗuɗar ilimi musamman idan ka kasance mai son ƙarin ilimi a kan geographical setting na ƙasar Najeriya. Da zarar ka fara haurawa kan tsaunin Mambila daga wani tsauni da ake kira Mayo Salbe, za ka hangi tsaunin Mambila mai tudun gaske, lullube da kwarren ciyayi, da wasu irin dogayen bishiyoyi da yayyafan hazan kankara da ya yi musu mayafi. don wasu lokutan kankara har zuba take yi dalilai da yawa za su sa ka son ziyartar Gembu, na farko za ka so ziyartar garin Gembu, ko don tsala-tsalan matan da Allah ya halitta a can in kai mai son zane-zane ne za ka so ka zana su da alƙalaminka ka sha 'ya'yan itatuwa nunannu iyaka shanka Ka sha ɗanyar madara da nono kindirmo iyaka yunwarka, ka ji ni'imar sanyin jikinka da zuciyarka iyaka jinka, sannan ka ji kamar ba a ƙasar Najeriya kake rayuwa ba, ka kuma amfani da tarin albarkatun ƙasar da ke tattare da garin. Sannan ka ƙara girmama garin da buwayar ƙarfin ilimin halittar Ubangiji. Umati sunan kakata kenan wadda ta haifi mahaifina, sunanta na asali Saudatu, ni na saka mata suna Umatin Mambila. Kasancewar ita ce ta raine ni daga madarar shanunta mai ɗumi da garɗi da ta zama makwafin nonon uwa a gare ni a wancan lokacin. Ban taɓa sanin ɗumin jikin mahaifiyata ba sai na ummati. Na san fuskar ta dai a hoto kan wani tsohon farin hoto marar kala ɗaukar zamanin da wanda ummati ta taɓa nuna min sai na ga ba maraba da tawa fuskar banda ƙuruciya da na fita. Duk da cewa Sanda aka yi hoton ma da tarin ƙuruciyarta don ba ta cika shekaru ashirin ba, kuma Ummati ta sha gaya min da ƙuruciyarta ta rasu. Sunan Ummati na lankaya mata ne tun ina koyon magana, shine ya bi ta a bakin 'ya'ya da jikokinta, har ma da jama'ar garin Mambila baki ɗaya, ita da kanta Ummati take kiran kanta da kanta. Saudatu ya daɗe da ɓacewa a bakin kowa. Ita da mijinta mai rasuwa Malam Dalhatu ‘yan asalin garin Gembu ne, iyayensu da kakanninsu su ne tushen kabilar Mambila, wato waɗanda su ne ‘yan asalin garin Mambila tun daga iyaye da kakanninsu. Aka kuma haife su a nan, suka girma, suka yi aure, suka rayu tsayar rayuwarsu a nan. Malam Dalhatu Abdullahi Gembu ya rasu ya bar matarsa Ummati da 'ya'ya maza guda uku, Gidado da Mamman, wanda shekaru biyu ne kawai a tsakaninsu. Sai suke tamkar tagwaye a idan mutane. sai kuma autan ummati wato bafa da wanda suka bai wa ratar shekaru kusan bakwai waɗannan zaratan 'ya'ya maza guda uku na ummati dukkaninsu sun tashi sun girma tare da ƙarƙashin kulawarta da jajircewarta a kan kiwo da sana'ar saƙa da take yi don ta tallafi maraicinsu a bayan ran mahaifinsu ban taɓa ganin jarumar uwa irin ummati ba wadda ta tsaya tsayin daka wajen haɗa kan 'ya'yanta da ɗaukar ɗawainiyarsu ta yadda ba su taɓa kukan ba su tashi tare da mahaifinsu ba lokacin da ta tashi wa gida da mamman aure sai ta yi takakkiya ta tafi har makwabtansu garin da ake kira ƙauyen gashaka ta nemo musu auren yaya da ƙanwa 'yan asalin garin masu nasaba mai girma saboda tsoronta na kada mace ta raba mata kansu ashe da hasu, 'ya'yan wani attajirin bafulatani ne in aka ce miki attajirin mutum a mambila to fa ba tsabar kuɗi da tarin dukiya ya bashi wannan sunan ba Yawan dabbobinka da gonakinka na gado su ne arzikinka a Mambila. To ita kam ummati ba ma wannan ta duba wajen wa gida da mamman Aisha da ake kira Ashe da Hafsatu da ake kira da Hassu ba. Illa duk faɗin garin su ne yaran da aka tabbatar sun sauke Alƙur'ani mai girma sun kuma haddace shi kafin su cika shekaru goma goma. Hasu da Ashe 'yan biyu ne masu kamanni ɗaya ba su taɓa yin karatun boko ba sai na addini wanda ya sanya suka zama 'yan mata masu nutsuwa da tarbiyya ababen rabi a wajen samarin Mambila. Kowanne uba da kowace uwa fatansa a auro musu ziyarar Muhammadu Jauro ga kuma kyawun sura da Allah ya basu. Gidan da mamman ra'ayi ya bambanta akan abin da suke so a rayuwa. Yayin da ilimin boko ya kunno kai a Mambila, wasu sun karɓe shi da hannu bibiyo musamman kiristocin cikinsu, wasu kuwa musamman musulmai suna ta baba akan karɓarsa. Wasu da yawa sun yi hannun riga da shi ne da cewar saƙon missionaries ne. Mamman dai ya karba da hannu bibbiyu, ya shiga makaranta, ya yi primary da secondary, yana kuma haɗawa da kiwon shanunsu na gado da noma. Bai bar gidaɗa da wahala shi kaɗai ba, gidaɗa kuwa ya yi wa kansa Allah ya kiyaye da boko, ya mai da hankali wajen kulawa da mahaifiyarsu. Daga noman da kiwo babu wanda ya dame shi ya fi gane ya tara yara a zaure yana koya musu karatun alkur'ani a kowanne ƙarshen sati iyayensu suna ba shi sadakar kuɗin laraba don haka ya zama malami sosai har manya yake karantarwa littafan addini alhamis da juma'a dan autan ummati kuwa wato bafa da mu har ya fi mamman son boko ummati kuma ta ba su dama akan kowanne ya yi abin da ya fi so in dai ba saɓin ubangiji ba ne ta sadaukar da shanun gadonsa masu yawa kafin a bawa gidado da mamman auren ashe da hasu gidado ya aure hasu mamman kuma ya aure ashe Gida da shi ne ya fara samun rabo shekara na zagayowa Hasu ta haifa masa Umar Faruk yaro tamkar kaki na mahaifinsa Gidado ashe ko shiru tun ana saka rai har an haƙura da abin ya dame ta duk inda ta ji mai bada maganin haihuwa sai ta ji a ɓoye ta karɓo sassaƙe Don idan ta bar gida da ya sani zai sa ta a gaba ne yana mata wa'azin Allah kaɗai ke bada haihuwa. Tayar da Allah ke bada haihuwa, amma ai ya ce ka tashi in taimake ka. Lura da damuwar ashe da ummati ta yi akan haihuwa da Faruk ya isa yaye sai ummati ta ɗauke shi ta baiwa ashe don farin ciki ashe sai da ta yi kuka a lokacin ita hasso goyon ciki na biyu take yi. Ashe ta ɗauki Umar Faruk ta riƙe da dukkan ƙaunar duniya da kulawar da tafi wadda yake samu a gurin mahaifiyarsa. A wajen haihuwar na biyun ne sai ya zo da karar kwana, hasu ta rasu tare da abin da ke cikinta. A wancan lokacin zautuwa ne kawai malam gida da bai yi ba, Saboda mutuwar matarsa uwar ɗansa abokiyar rufin asiri Hassu, to kuma ina ga ‘yar uwarta da suka fito daga mahaifa guda ɗaya, suka yi yarinta da ƙuruciya da aure tare, Da ƙyar da kuma roƙon Allah har da rubutun dangana ummati ta samo kansa ya koma karantarwarsa kamar yadda ya saba. Malam Muhammadu Jauro wato mahaifinsa Hausu ya ce ina ma ina da wata ɗiyar da na baiwa gidaɗo domin ban taɓa yin sarkin da ya san darajar ɗiya mace kamar sa ba. Amma duka na aurar da su tun daga lokacin baba gidaɗo ya ɗauki soyayyar Duniya ya ɗora a kan ya Umar. Inna ashe kuma ta goya Umar Faruk goyo na amana ba ta da lokacin kanta sai na Faruk ba ta da hidimar kowa sama da tasa ko mijinta ba ta bashi lokacin take bai wa Umar Faruk ko da yake ai dama ɗanta ne tunda kuwa shakikiyar ce ta haife shi wadda har ta rasu tana gaya mata a kullum ke na haifa wa Umar ɗanki ne halak malak auren ashe da mamman babu jimawa Gurbin karatunsa da ya nema a jami'ar da sai fito ya tattara ya tafi Jos ya bara shi tana goyon Umar Faruk a gaban mahaifiyarsa Ummati sai da Umar ya shekara bakwai cikin ikon Allah buwa ya gagara misali rana ɗaya bayan ta riga da ta rai, sai gashi Allah ya dubi haƙurinta da zumuncinta akan maraya ya ba ta nata rabon Lokacin da na fara tasawa sai mutane ke cewa ai babu wanda nake kama da shi duk cikin iyayenmu. Dukanninmu kuma da iyayenmu mata muke kama, don haka jama'a da yawa ba san tarihinmu ba, sun ɗauka uwa ɗaya uba ɗaya muke. Musamman yadda Umar yake taya ashe rainona tun ina mai tsitsiya ta yake goya ni, ya je makaranta da ni ina goya a bayansa, tun ana korarsa akan ya mayar da ni gida ya dawo. sai malamin ya ga ya tsaya a bakin tagar ajin su ya ki tafiya yana leƙe yana sauraron karatun daga bakin taga dole malamin su yake jin tausayin sa yake kyale shi yake zuwa karatu da ni Don ya lura ƙaunar da ya Umar yake yi min tana da yawa wannan ya faru ne a san da na fara wayo wani abin jimami da ya biyo bayan murnar haihuwa ta shine tun bayan haihuwar ashe ke fama da matsalar zubar jini an yi yawon neman magani iri-iri har babban asibitin jihar Taraba inda likitoci suka tabbatar da cewa magunguna masu ƙarfin da ta yi ta sha na gargajiya don neman haihuwa su suka lalata mahaifarta Allah ne ya rubuta zan shaƙi iskar duniya shi ya sa har ta iya haifata aka saka ranar da za a yi mata aikin cire mahaifa don a samu zubar jinin ya tsaya ta huta ta samu lafiya gaba ɗaya amma babu batun sake haihuwa da ranar ta zo aka yi komai lafiya aka gama lafiya ana ta murna wahala ta ƙare ashe kuwa da gaske babbar wahala ta ƙare domin kuwa inna ashe bata farfaɗo daga allurar anesthesia ba Mamman ne ya ce, Kina nufin hasuda ashe duka sun shigo rayuwarmu ne ni da yaye gidaɗo, don kawai su haifa mana marayun ‘ya'ya su bar mu da ƙananun marayu su koma? Me kike nufi da cewa ta zarce a cikin allura? Kina nufin ma ni kaɗan zai raina ɗan ne, kamar yadda yaye gidaɗo yake rainon Umar Faruk shi shi kaɗai? To shin da wanne nonon kike nufin zan raine shi? Ai gara Umar ya sha nonon uwa har na tsayin shekara biyu, ko babu komai ya san ɗumin jikin uwarsa. Ki ji tausayin halittar Allah baiwar Allah, ki faɗa min gaskiya cewa wasa kike yi. Ki ce min matata ashe barci take yi a cikin allurar, Yanzun nan allurar za ta sake ta ta tashi tafi gida ta shayar da ɗanta. Sai hawaye wasu na korar wasu suka biyo bayan maganganun da za ka tabbatar cikin fitar hayyaci yake yin su abinda babana ya faɗa wa nas ɗin da ta gaya masa rasuwar mahaifiyata kenan kafin hawaye su ci gaba da tsinke masa ya kuma kasa karɓar jaririn da take ta faman bashi kamar ya ce mata ki musanya min shi da matata ashe za ta iya ƙara haifa min wani abinda babana ya faɗa wa nas ɗin da ta gaya masa rasuwar mahaifiyata kenan kafin hawaye su ci gaba da tsinke masa ya kuma kasa karɓar jaririn take faman bashi ce mata ma yayi ki musanya min shi da matata ashe za ta iya ƙara haifa min wani amma ita ba zan ƙara samun kamar ta ba nas dai ta gane sambatin wannan mijin mai tsananin matarsa ba ta dai san zafin mutuwar matarsa ne ke bugunsa ya kuma fidda shi a hayyacinsa sai haƙuri take bashi tana tuna masa ayar ubangiji da ta ce Kullum nafsin za yi katil maut ta kuma miƙo masa ni naɗe a cikin zanin atamfar mahaifiyata tana faɗin yi haƙuri ka karɓi kyakkyawar kyautar yar da Allah ya yi maka kaji Ya mace ce ba namiji ba, idan ka yi mata kyakkyawar raino wata rana za ta ji ƙanka kamar mahaifiyarta. Haka Abba ya karɓe ni cikin yanayi na ɗimauta da yankewar buri gaba ɗaya ya fito waje neman ummati. Can ya gano ta inda ya barta tana ta hiyar sallame sallar walha a inda ya barta tun safe kenan tana roƙawa ashe sauƙi a cikin tahiyar tata. Ya ƙarasa gabanta ya ajiye mata jaririyar a saman cinyarta sannan ya koma gefe ya saka kai cikin ƙafafuwansa ya sanya kuka. Kukan da tun kafin ta san dalilin sa ummati ta tabbatar ita ma ashe maraya ta bar mata. Marayun sun zame mata biyu, ya ilahi, sai ta sallame sallar ta ce masa, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammadu, shi ne kawai abin da za ka yi, Allah ya yi farin ciki da kai a wannan yanayin. Ka kuma karɓi ‘yarta, ka yi mata huɗuba da sunan mahaifiyarta, ka yi fatan Allah ya ba ku tsawon rai ku raine su, ka je ka ɗauko ta mu tafi ka wanke ta da hannunka ka yi mata sutura ka kai ta makwancinta da kanka shine babbar soyayyarka a gare ta yanzu ka ci gaba da nema mata aljanna ka ji Muhammadu mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba kiti kika yan mata nisan baki masauki a zuciya